Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan la'asariya ta yau talata wanda ta yi daidai da talatin ga watan Nuwambar 2021. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara muku da kanan labarai. Japan da Faransa sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus na Omicron a yau Talata. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi rigakafin coronavirus ko su yi allurar karfafa garkuwa yayin da babban mai bashi shawara akan harkokin lafiya ya ce babu makawa sabon nau'in Omicron zai shigo Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa lafiya yau talata don ganawa da shugabannin kasar da kuma ministocin tsaron rundunar NATO. tsakanin labaran da muke tafi da su ke don sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa za a ji wata matsaya da masana suka cimma don yakar ta'addanci a kan teku. Kasan su mutane wanda suke da kayan aiki suna da jirage na zamani suna da abin da muke kira advanced maritime domain awareness capability. taron karawa juna sani a kan cin zarafin mata da kananan yara ya ƙara daddada bukatar samar da dokar bai ɗaya a Najeriya. kuma shirin da mutane suke yi irin abubuwan na in ya faru especially kamar fannin fyaɗe kasan in aka yi fyaɗe suna jin kunya kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakkun labarai da rahotanni bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar amma dukka mu a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. ga cikakkun labaran. Japan da Faransa sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus a yau talata yayin da kasashe a faɗin duniya ke faɗi tashin rufe iyakokinsu ko neman hanyoyin takaita yaduwar cutar yayin da kuma masana kimiyya ke nazarin illar da sabon nau'in ka iya kawowa. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa akwai babban hadarin nau'in coronavirus na Omicron ga kasashen duniya bisa ga sakamakon nazarin farko. Tana mai cewa ana iya fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji tare da kuma mummunar illa. A yau talata hukumomin Faransa suka tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da nau'in corona na Omicron a tsibirin Faransa na Reunion da ke yankin tekun India. Patrick Mavangwe, kwararre a fannin nazarin ƙananan halittu a wata cibiyar binciken cututtuka masu yaduwa ta tsibiran, ya ce wani ɗan shekara hamsin da uku ne ya kamu da cutar wanda ya je Mozambique ya kuma yada zango a Afirka ta kudu kafin ya koma tsibiran na Reunion. Haka ita ma ƙasar Japan ta tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da nau'in cutar coronavirus na Omicron a yau Talata, wani bako wanda ya zo daga Namibia a kwanan nan a cewar jama'ai. Babban sakataren Majalisar Dokokin Kasar Hirokazu Matsuno ya ce mutumin ɗan shekara talatin da wani abu a lokacin da ya isa filin jiragen sama ranar Lahadi. Gwaji ya nuna yana ɗauke da cutar kuma an killace shi ana jinyarsa. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi rigakafin coronavirus ko su yi allurar karfafa garkuwa idan sun riga sun yi rigakafin yayin da babban mai bashi shawara akan harkokin lafiya ya ce babu makawa sabon nau'in Omicron zai shigo cikin kasar. Kada ku jira abinda Biden ya gaya wa kimanin 'yan kasar miliyan 60 da basu su yi rigakafin ba kenan a lokacin wani jawabi a fadar White House. Ya kara da cewa idan baka yi rigakafi ba to ka je ka yi yanzu. Biden ya kuma ce a halin yanzu baya tunanin akwai bukatar kara daukar matakan rufe wuraren kasuwanci da makarantu saboda barazanar sabon nau'in Omicron. Biden ya kara da cewa zai yi duk mai yiwuwa wajen yaƙi da sabon nau'in, amma jami'an lafiya na fatan waɗanda suka riga suka yi rigakafin suna da kariya akan nau'in cutar, duk da cewa ana kan gudanar da ƙarin binciken kimiyya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Latvia yau talata don ganawa da shugabannin kasar da kuma ministocin tsaron rundunar NATO yayin da kawancen kasashen ke bayyana damuwa akan yadda Rasha ta jibge sojojinta a bakin iyakarta da Ukraine. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. ayyukan ta'addanci ba su kare kawai a kan doron ƙasa ba, har ma a saman teku akan ga irin waɗannan ayyukan a faɗin duniya. Samar da tsari da zai kawar da miyagun ayyukan na da matuƙar mahimmanci wajen ciyar da ƙasashe masu tasowa gaba a fannoni da dama. Hakan ya yasa ake gabatar da wani taron ƙarawa juna sani a birnin tarayya Abuja don samar da mafita. Abokin aikinmu Hassan Mai na kaina ya halarci taron ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Growing local and international concerns about maritime security in Africa, especially the Gulf of Guinea. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo ke ƙarin haske. akan babban taron ƙasa da ƙasa da manyan hafsoshin mayakan ruwa na ƙasashen Afirka akan karuwar fargaba kan matsalar tsaro a ruwan ƙasashen na Afirka musamman a gabar tekun Gini. Vice Admiral Awal Zubairu Gambo wanda Riya Admiral Christian Ezekobe ya wakilce shi ya ce za a kuma tattauna ɗaukar matakai na bai ɗaya don shawo kan kalubalen da ake fuskanta a cikin ruwa na kasashen Afirka wanda ake sa ran amfani da fasahar zamani. Has prompted the application of technology to boost regional naval capacity. Da yake min karin bayani a kan taron na yau, kakakin sojojin ruwan Najeriya, Navy Komodo Suleiman Dahun, ya ce ko da baya ga kasashen afirka talatin kazalika su ma sojojin ruwan kasashen amurka da turai na daga cikin halarta wannan taro. akwai united states akwai uk akwai italy akwai france portugal su ba su zo su halarci wannan taro da ake yi kamar su wani rawa za su taka a cikin taron eh to kasan su mutane wanda suke da kayan aiki suna da jirage na zamani suna da abin da muke kira advanced maritime domain awareness capability suna da na'urori za su yi hangen duk abin da yake faruwa a cikin tekun da kasashe ke da shi kaga ai zai rage aikin sintiri da muke yi yanzu wannan taron da kuke gani abin da ake son a tauna kenan a duniya yanzu wannan wayannan na'urori da su aka fi amfani saboda magance matsalar tsoro a ruwa da kuma tekun kasashen duniya. Tuni da masana suka fara tsokaci kan wannan taro na yau. Alhaji Baba Ba dan masanin fika da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara ya ce ko ba komai wannan taro ka iya zama tamkar cuɗanin cuɗe ka tsakanin kasashen na Afirka da kuma Turai. Kasan shi sha'anin ruwa ba kaman na ƙasa ba ne. Na ƙasa za ka ce ga boda tsakanin Najeriya da Ghana da Togo da sauransu in ka wuce aka ka zo amma shi na ruwan nan kusan iyakan yana da wahala yanzu kamar inda na yi aiki kasashe tara ne kamar yadda ga maka a cikin kasashe tara nan guda biyu ne kai wanda ba su da haɗi kasar su bai haɗu da ruwa ba Shi ne Niger da Mali amma sauran duk guda tara ɗin. kasashe su yana da alaka ta yadda ruwa yake tafiya musamman Atlantic wanda Shi ne babba wanda yawanci ta nan ne ake kawo mana abu masarufi ta nan ko mu muke aika kayayyaki a can kasa kasashen turai da amerika kaga idan akwai matsala a nan wurin ya shafe mu amma kuma ya shafi kasashen nan da suke da bukatan kayayyakin da muke kai musu musamman da mai kuma tun da ke su suna da hanyoyin kariya fiye da namu ina gani kamar wannan taron yana da muhimmanci zai zama cutanin cuɗe ka ne zai taimake su mu ma zai taimake hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Dakarun Taliban sun aiwatar da hukuncin kisa na nan take ba tare da wata shari'a ba fiye da ɗari da batar da jama'a a lardunan Afghanistan hudu a wasu hare-haren ɗaukar fansa tun bayan da mayakan suka kwace ikon kasar a watan Agustan da ya gabata biyo bayan janye dakarun yammaci a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. An tattara bayanan hare-haren a lardunan Ghazni da Helman da Kandahar da Kunduz tsakanin watan Agusta zuwa ƙarshen watan Oktoba amma an yi imanin cewa waɗannan har-haren sun faru ne a faɗin Afghanistan. A wata hira da muryar Amurka, Patricia gosman ta ce sun kai harin ne akan mutanen da suka yi faɗa da su. Kuma galibi binciken da muka yi ya gano cewa mutane ne da suka taka muhimmiyar rawa a lokacin faɗan. Mutanen da 'yan Taliban suka sani ne musamman 'yan yankin a cewar ta ta kuma ce an kai hare-haren ne duk da cewa 'yan taliban sun yi alkawarin ba za su ɗauki fansa ba. A yau talata wata kotu a Myanmar ta ɗage zaman yanke hukunci a shari'ar shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatinta don ba da damar sauraron bayanai daga ƙarin shaidu. Kotu ta amince da bukatar lauyoyin da ke kare suci ta ba wani likita da a baya bai iya zuwa kotu ba damar zuwa yanzu ya bada bahasi a cewar wani jami'i a fannin shari'a. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Fiye da shekaru shida bayan Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kudurin dokar da ke bada kariya ga iyali, musamman mata da ƙananan yara. daga dukkan nau'ukan cin zarafi har yanzu masu ruwa da tsaki na fafatukar ganin gwamnonin jihohi sun kafa tare da zartar da waɗannan dokoki a jihohinsu. Abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi muna nazari a game da wannan doka da kuma yadda za ta yi aiki. Yaƙi da aikatau da faɗe da cin zarafi tsakanin ma'aurata da sauran miyagun ayyuka da ke tauye 'yanci da kuma yin barazana ga makomar rayuwa mata da yara na daga cikin al'amuran da dokar ke kokarin kawarwa a tsakanin al'umma. Jihar Kano cikin ikon Allah 2017 an karbi dokan nan an yi nazarinta ana ganin kuma ya za a yi ta zo ta dace da ɗabi'u da addini da al'adu na mutanen Kano wanda mu kamar yanda take a halin yanzu ba mu yi ta wai ita doka a kashin kanta mai suna bablo kamar yadda wasu jihohi suke ba abin da aka sai muka ɗauki kundin tsarin tafikar da laifukan mu wato penal code of kano state sai muka zo muka dinga ɗauko abin da yake cikin bablo wanda babu shi a penal code sai mu sa shi wanda za a gyara shi a sa shi wanda za a ƙara shi a ƙara shi kuma kamar yadda tafiya take nunawa ana ƙoƙarin shi kwamishinan shari'a zai gabatar da ƙudurin dokar a matsayin abin da ake cewa executive bill barista amina umar hussein kenan sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa reshen jihar kano hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da taron masu ruwa da tsaki na kwanaki uku a kan yadda za a aiwatar da wannan doka a jihar yobe ke gudana a nan kano malam mustapha wakil da ke zaman sakataren kwamitin jrc da ke aikin gudanar da garan bawal a sashen shari'a na jihar yobe ya ce sun taɓa alli da dukkanin masu ruwa da tsaki gabanin samar da daftarin dokar ne ba mu bar eh, malamai ba ba mu bar members house assembly ba sannan kuma a yin wannan din mun mai da hankali sosai musamman abin da addini ta yi tanadi akan su su muka mai da hankali akai kuma ma kokari da muka yi shine ba kadai addini musulunci da yake ita ne to addini mafi yawa mafi yawancin mutane da suke yobe state ba mu yi la'akari da hadda dan mutane da su mazauna a gari ko kirsan da muke da su a wajen mu yi la'akari da su lo din mun buɗa shi kamar da musulmi ga bangaren sa shi ma in wanda ba musulmin ba abin da bai shafi musulmi ba zai iya shafan sa. wannan bata taka musulunci ba kuma musulunci ita take regulating nata da yake shine asalin tushen rayuwar mu gaba daya yanzu haka da majalisar dokokin jihar yobe ta amince da kudirin dokar kuma ana dakon gwamna mai mala buni ya rattaba hannu a kanta amma gabanin haka kungiyar lauyoyi mata ta kasa da kasa reshen jihar yobe ta fara aikin faɗakar da al'ummar jihar game da kunshin dokar in ji sakatariyar kuɗin kungiyar barista aisha isa faɗin yobe muna sanitization muna zuwa muna faɗakarwa muna wayar ma mutane da kai kuma shirin da mutane suke yi irin abubuwan na in ya faru especially kamar fannin fyaɗe kasan in aka yi fyaɗe suna jin kunya yanzu wannan chiva plot din nan yawan maganar shi ma da muke yi da zuwa kuma gurare duk muna shiga ƙauyuka muna wayar ma mutane da kai don su san amfanin wannan dokan na roƙon mai girma gwamnan eh, honorable mai mada buni don allah ya sa mana hannu a wannan vaplo din tun a cikin watan yunin bana ne gwamna badar abubakar na jihar jigawa ya rattaba hannu akan makamancin wannan doka bayan gyare-gyaren da majalisar dokokin jihar ta yi mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Idan kuma muka leka jamhuriyar Nijar kuwa, tawagar matasa daga kasashen G5 Sahel sun hallara a birnin Yamai don tattauna hanyoyin kafa wata majalisar matasan kasashe na wannan yankin don ci gaba da neman hanyoyin kare matasa daga harkokin 'yan ta'adda. A wannan lokaci da yawaitar aika-aikan 'yan bindiga ke ƙara hauhawa. wakilinmu a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoto da ya aiko muna. Lura da yadda kungiyoyin ta'addanci ke amfani da matasa wajen tafkata asar da ke wakana a yanzu haka a yankin Sahel. ya sa kungiyar majalisun dokokin kasashen afirka renon faransa wato apf da kungiyar kasashen jason sahel fara yunkurin kafa wata majalisar matasan kasashen jason sahel wacce za a dora wa alhakin waye kan matasan yankin ta yadda za su kauce fadawa hannun kungiyoyin ta'addanci da na 'yan fashi mafarin wannan taro kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dokokin nijar kurau ya bayyana duk waɗanda ke tahiya ana shan su can mun lura da matasa ne yalla waɗanda ba su da aikin yi kullum dare da rana suna zamne sai sai shan shayi sai hirar banza eh, muka ce to matasan kasashen ghana biyar ya zamanto hanyar majalisanci mu tsara su mu gargaɗe su don su ma su samu su gargaɗi sauran duka matasa na kasashen ga su yi hattara ka su zo su a zo a yaudare su a ja su a ce musu ai ga inda za su samu da gaugawa za inda za su samu na kwarai su yi wajen 'yan ta'addanci mutane kimanin miliyan 83 ne aka kesta cewa suna zaune a yankin sahel kuma kashi 60 daga cikin ɗari na yawan waɗannan al'ummomi matasa ne saboda haka ya zama wajibi a fara ayyukan ganar da matasa irin rawar da ya kamata su taka a kokarin fitar da wannan yanki daga matsalolin tsaro da na tattalin arzikin da ya tsunduma in ji da sansan tilkuwete dan majalisar dokoki mai wakiltar kasar cote d'ivoire a majalisar apf il faut bien que l'apf puisse les préparer a cerner déjà le rôle du député. Matashiya daga jihar da magaram Yasmina Abubakar Yakuba sido da ke ɗaya daga cikin mahalartan wannan taro na da kwarin gwiwar cin gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan majalisa ta matasa da ake shirin kafawa. Mu ne muke kamata mu tashi da kanmu mu matasa mu san menene yake damu mu kuma mu san menene ya kamata a yi don a kawo ƙarshen wannan matsaloli. Da muka koma can sa eh, garuruwan mu da Nijar duka region ne za mu je mu isar da sakon da muka samu daga nan ga matasa su masu sanya ake ciki kenan sai a gamu da su duka a taro don cimma wannan guri. mayar da hankali akan batun ilimi da tarbiyya ita ce hanya mafi a'ala a yau wajen kare matasa daga yunkurin kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindigar da suka addabi kasashen sahel sakon da salma hala wata matashiyar kasar mauritania ta ce ta zo da shi kenan da sunan matasan mauritania zuwa ga matasan kasashen nan biyar wato Nijar, Mali, Burkina Faso, Chadi da Mauritania. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. don samun labarai da ɗumi Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta najeriya farfesa garba hamidu rubutu wanda ya karin haske kan kudaden binciken harkokin noma a najeriya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilinmu a plateau zainab babaji ta tambayi farfesa rubutu kan ko najeriya ta shirya wajen gayyato kamfanonin kasashen waje da na cikin gida ko kuma masu kuɗi a cikin Najeriya wajen zuba jari a wannan fannin ganin irin halin rashin tabbas da ake fama da shi. Eh, abin da ya sa na ce eh shi ne saboda yanzu haka ɗin nan mun fara samun gayyata. Mhm. Dama ai tsoron da tsoron da yawancin masu saka jarin mu suke shi ne babu doka mhm. wanda ya bamu daman yin haka. To amma tun da aka fitar da wannan dokan ina tabbatar miki da cewa mun fara samun masu son saka jari sun fara eh, nuna kansu to idan aka samu kuma aka fahimtar da su sosai kuma sun san cewa lalle lalle akwai doka wanda zai kare wato tattalin arzikinsu ni na tabbatar da cewa za a yi kokari a samu bayan haka kuma a mitin din da muka yi muka ce to idan muka samu mutane daga kasan waje wanda suka yarda za su saka jari a yawancin cibiyoyin binciken mu mm. to za mu yi ƙoƙari mu fidda doka wanda zai zai kara musu karfin gwiwa wato kamar ya encouraging din kamfanonin nan waje su nemi 'yan kasa su ma su sa su cikin wannan saka jari. Batun wannan riga da aka fara ko kuma wannan shi tsari na gwamnatin tarayya musamman ta yadda za a keɓe gurare ma waɗanda suke sha'awan eh, ko da a harkan gona ne ko na kiwo da sauransu musamman kwanaki an kaddamar da shi a jihar Nasarawa. Ina aka kwana ne a wurin? yanzu san abubuwan ana yin shi ne mm. Yanzu ana nan ana tattara jihohin da su suke jin su ma suna son su wata da wannan saboda ita gwamnatin tarayya mu a namu fahimta a ma'aikatanmu ta tabbatar mana da cewa ita ba za ta tilasta kowane jiha kai ba amma kuma tana iya gaya ma jihohi amfanin wannan abin kuma ki sani cewan fa ba gwamnati ne kawai ita kaɗai da karfin kanta za ta yi ba mm. har kamfanoni wanda suke son saka dayi cikin eh, harkan dabbobi su ma suna yi kwanakin bayan nan idan kika saurari labarai da yawa za ki ci cewan yawancin mutane mu gwamnonin mu suna fitowa kasan waje su je suna neman suna neman masu saka jari a wannan fannin mm. har da kasashen da sun nuna su da kamar sun nuna ba su da ba su da wuri da za su ba ah, makiya jihohi kenan mm. jihohi mm. har gwamnoni da yawa sun fita kasan waje Eh, suna nema ni na san cewan mina ta fara da ƙarfi hmm. kwanan nan ita ma kaduna eh, gwamna ya fita waje ya je na neman wanda za su ka jayi gombe su ma sun ke da wuri suna kokari na san na sokoto suna nan suna kokari saboda da haka ita gwamnati dama ne ta ba da hanzari wato ta nuna ita irin nata tallafin da za ta bayar saboda eh, mutane su so an kaddamar da guda yanzu din nan ana kokarin tattara su waɗanda jihohin da suka ga kamar su suna iyawa hmm. ah, nan da lokaci kaɗan in Allah ya sa ta in ga za mu sake tafiya mu je mu buɗe na wasu wurare na hmm. jihohi. waɗansu na ganin kamar ana yi ma masu kiwo ne musamman a ce ko fulani masu kiwon shanu da sauransu a ah, mutane suna so su fahimta yaya maza a aiwatar da wannan aikin ai shi yasa wato sunan an ma wannan tsarin ko kuma shirin mm. lakabin dabbobi ba ce shanu ba kawai dabbobi sabila da haka an tsara shi wato kowace jiha tana iya zuwa ta zo ta duba samfuri ta ɗauki samfurin wannan ta je ta aiwatar da shi daidai da yanayin yadda al'adar ta nuna mm. daidai da yawan kasanta mm. daidai da yanayin yawan mutanenta daidai kuma da irin dabbobin da su suke kiwo so wannan bai nuna cewan dole sai an ma mutane kai ku tuna fa cewa fa ba maganan makiyaya ake yi na yawo nan a zauna nan ba mm. maganan a samu wuri ne na zama dindindin sun samu abinci mm. kuma abinci na in ba suna cin in sun ci shi suna ta yawo zai zamanto ya zamanto bai da amfani a cikin dabbobin nan mm. amma aka samu wuri ke aka zo aka ajiye suna yi muna ganin kamar su likitocin dabbobi suna iya samun su wuri guda bayan haka duk cututtuka da sauransu idan sun addabe su ana ilke shi ko kuma a yi maganin shi mm. nan take. Mm. Eh, so wannan kawai fahimta ne na mutane saboda lokacin da aka fara abin mutane ba su fahimce shi sosai ba. Amma mm. yanzu din nan ai akwai jihohi wajen wajen kusan fiye da ashirin wanda sun nuna cewa suna so su yi muddin idan ba abu ne wanda zai sa a kwace kasan mutane ba ko kuma abu ne wanda zai talautar da manoma. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu fara yin bitar karshen shekara na wasu shirye-shiryen noma da muka kawo muku tun daga watan Janairu zuwa Nuwamba na wannan shekara. Yanzu a madadin Farfesa Garba Hamidu Sharubutu da kuma wakilinmu a Plateau Zainab Babaji sai June Ladas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin kuma sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Babba Haruna Bajoga inda ya ce, Muna yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar fatan alkhairi a bisa ziyaran da ya kawo mana a jihar mu ta Gombe domin ƙaddamar da wani shiri da fatan Allah ya sa shi da tawagar shi da mahalarta taron su koma gidajen su lafiya. daga nan kuma sai saƙon usman shito mahuta inda ya ce haba ministan lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara matakin da ka ɗauka a gwamnatance na tilastawa ma'aikatan kiwon lafiyan ƙasar karɓar allurar rigakafin corona hakan san bai dace ba sannan hakan keta haƙƙin bil'adama ne akwai tarin matsaloli da buƙatu da ke damun likitoci da ma'aikatan kiwon lafiyan ƙasar Nijar amma kun yi barista da su sai rigakafin corona za a tilasta masu cewa dole su karba ya kamata ku sani cewa demokradiyya ce ta kawo ku kan wannan matsayin da kuke tunkaho ku yi abin da ya dace a lokacin da kuke rike da madafan iko domin tarihi ya muku kyakkyawar shaida ba wai idan tarihi ya tuna da ku a rika alawadai ba. To sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga Haruna Boda Nkaibo inda ya ce fatan alkhairi gare ku ma'aikatan VOA Hausa. Muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin shi na babban kwamandan dakarun tsaron ƙasar nan kuma gashi tsohon janar na soja ne da ya yi koyi da Firaministan ƙasar Habasha Abi Ahmed wajen shiga gaba ya jagoranci rundunar sojan ƙasar su shiga dajikan ƙasar nan musamman ma mahaifarsa jihar katsina da zamfara kaduna da kuma jihar borno da naija domin fatattakar waɗannan miyagun 'yan ta'addan ba kawai suna zaune a abuja kuma suna cewa wai suna samun nasara kan 'yan ta'adda ba masu sauraro mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. faransa sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus a yau talata yayin da kasashe a fadin duniya ke kokarin rafa iyakokinsu ko neman hanyoyin takaita yaduwar cutar yayin da kuma masana kimiyya ke nazarin illar da sabon nau'in ka iya kawowa a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi kira ga amurkawa da su je su yi rigakafin coronavirus ko su yi allurar karfafa garkuwa idan sun riga sun yi rigakafin yayin da babban mai bashi shawara akan harkokin lafiya ya ce babu makawa sabon nau'in omicron zai shigo cikin kasar masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace.